To abin da ake ciki da yi shine a yanzu ita hedkwatar hukumar zaɓe a nan Abuja ta tabbatar da sannan ta karɓi sakamako daga jihohi akalla wajen a ashirin da hudu za a ce kenan yanzu. Hmm. A jam'iyyar APC ce dai take gaba a akasarin waɗannan jihohi hmm. kuma ita take gaba a kan yawan ƙuri'un da aka riga aka bayyana wato aka tabbatar da su kenan ita hukuma ta amince da su. Mm. To akwai kuma wani labari da muka samu muka ma ɗan gani na wata tabar gaza da wani dattijo ya yi haro suke ganin ya halin yara muna son kama da karin bayani. Wato wannan dattijo da kake magana ba wani bane illa wani tsohon minista mai suna Mr. Orubebe wanda kuma yana ɗaya daga cikin wakilan da jam'iyyar pdp ta turo a cikin wannan zaure mm. wanda ya tashi ce yana da hamzari kuma lokacin da ya zo bayyana hamzarinsa sai ya tashi sai ya fara wasu maganganu a kan cewa shi farfesa a tahiru jiga mutum ne mai kabilanci ba su yarda da shi ba saboda sun kai kuka ko in ce koke-koke bai saurare su ba amma jam'iyyar apc ta kai kukanta game da jihar rivers kuma an saurare ta har an tura masu bincike sannan ya ɗauko wasu takardu yana bayyanawa akan cewa wai sakamakon zaɓe ne a cewarsa wanda tun riga tun jiya a riga an buga kuma duk wanda hukumar zaɓe ta zo take faɗa a nan sukan yi daidai da wanda ke cikin waɗannan takardun yana zargi wato cewa kamar shi farfesa jiga ya ba da jam'iyyar apc kenan a kwafi na wannan sakamako To an yi an yi akan ya kyale farfesa a shiga ya yi magana ko ya mai da martani kan wannan yaki yana faɗin cewa sai dai zai tashi ya fita ya shiga ofis ɗinsa in ya so ya ba su amsa a can amma ba za a ci gaba da wannan aikin wato tattara sakamakon zaɓe ba sai da aka ɗauki kusan minti talatin ana ce-ce ku ce a wannan zaure abin da ya sa kuma har karin jama'an tsaro suka shigo cikin wannan ko da yake duk shigo sai ba ɓaci abin magana ta ba an bar shi ya cigaba da wato magana da sauransu haka sai da wasu daga cikin mutanen sa zan ce suka lallashe shi akan aka kyale aka ci gaba da karban sakamako na jihohi. Tomal Ibrahim mun gode sai mun sake tuntuɓarka.